Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, kiram. Uh, if you can look at it, this is all the masajid in uh, kula duba masallatai a da wanda za ku samu irin wangan abu kaman kowane masallaci da ke kasan turai irin kaman kan na ke zuwa active shooters da suke yi yau mun shoot video ne da muke so mu share da community in english form wato wangan ga na yi inda mu yi mu taimaka da masallatai mu da ke kasan turai ko kasan afirka ma da ka ga wani ya shigo cikin masallaci ya zo ya a albi mutane da bindiga ya kashe su to ya kamata kowane masallaci suna da security team security team nan sun san kowane exit evacuation da mutane da su bi da su fitan kuna cikin masallaci active tusa ya zo yara ku yi ku gudu yara ku yi ku fita kuma ya kamata presentin masallatan yankun nan suna da mai kowane lore ne ku ya kushe wani lore a sa mai lamarin kamar security aka yana ajiye bakin masallacin nan yana bari mutum dai zo ya mugu ma yana tsoro shi san ka duba kamar wanda aka gan kamar da lorin ga ka zo cikin masallacin da yana ajiye nan da ka iske kuma wani ada lorin kuma da ka iske irin haka anytime da ka zo ka iske presentin masallacin nan duka yana ajiye wannan yana taimaka ya bani wani mugu dai zo ya yi mugu daga masallacin kunnen yana tsoro sa'annan ma mai shiya ya shiga cikin masallacin ya kamata kowane masallaci a gwada da mutane evacuation center ina mutane da su gudu in mai shi ta aka suka fito da bindiga da su kashe mutane wani anya da su bi kamar mutum ya zo ya kashe mutane cikin masallaci church is different from masallaci church su sula zazzamne ne amma masallaci ala saye ne ake sallah shi sa wannan nan yayi different wani evacuation center na ne da bi masallatai ya duka wangan na encouraging ku kowane masallaci su samu irin waɗannan security team da ku samu pepper spray wannan ba crime ne daga america nan da ku samu shoka da waɗansu abubuwa da kuke da shi cikin masallaci every friday ana duka ana taimaka da mutane ke sa nan gangaren barku salamu alaikum